Shugaba Adamu Baro da ya fito daga karkashin inuwar jam'iyyar UDP ya kasance wanda sauran jam'iyyun suka marawa bayan kaiwa ga nasara. daga cikin yarjejeniyar da suka cima a tafiyar akwai batun duk wanda ya jagoranci nasara zai sauka bayan shekaru uku sabanin shekaru biyar da kundin tsarin mulkin gambia ya tanadar halifa sala shi ne kakakin jam'iyyun kawance a lokacin rikicin siyasar kasar kuma dan majalisa daga jam'iyyar pdois da ke wakiltar yankin sarakunda 99.9% of gambians will tell kashi 99 na al'ummar gambia za su faɗa miki cewa ba su taɓa tunanin za a samu canji a wannan ƙasa ta akwatin zaɓe ba sai dai mu da muke cikin siyasa mun hango tabbas sauyi zai tabbata a wannan ƙasa a shekara ta da goma sha 2016 abinda muka sa rai shine za mu ci gaba da tafiya a haka mu shiga zaben 'yan majalisu ƙarƙashin jam'iyyun ƙawance da zaben ƙananan hukumomi bayan shekara uku wanda ya jagoranci jam'iyyun ƙawance zuwa nasara zai sauka daga mulki saboda muna da yarda cewa hakan zai yi wata hanyar sanya wannan tsari a kundin tsarin mulkin kasa sai dai tun ba mai nisa ba wasu sun fara cewa ba su yarda ba wasu na cewa sun yarda amma a lokacin rikicin siyasar kawo ƙarshen jami kowa idansa ya rufe duk wani tsari da yarjejeniyoyi da aka shata an yarda su ina ganin shi shugaban ƙasa lokaci ya yi da zai tabbatar da haɗin kan ƙawancen jam'iyyu a cire sarrai domin ciyar da ƙasar nan gaba jam'iyyar gdc da ta kasance da daɗiyar jam'iyyar adawa a gambiya ita ce ɗaya tilo da ta ki shiga ƙawancen jam'iyyun a lokacin yakin neman zaben gambiya kuma a cewar ɗaya daga cikin shugabanninta ba su yi mamakin abin da ke faruwa yanzu haka tsakanin ƙawancen jam'iyyu ba. Because in every given government, your starting point a kowace gwamnati yadda ka soma da farko shi zai bude maka hanya idan baka tsaya da tsayayyen tsari ba kan yadda zaka soma aiki da kuma abubuwan da ya kamata a ce su zaka soma da su a farko to har zuwa karshe zaka iya rasa alkibla suna magana akan kawance udp da dai sauransu wanda duka ke rikitarwa a yanayin tsari nasu wanda idan ba su gyara ba hakan ba zai kai su ga nasara ba saboda lokaci yayi da ya kamata su yarda cewa wannan gwamnati ta haɗaka ce kuma dole su yi aiki ƙarƙashin inuwa guda komi ya tabbata kamar yadda ake sa tarai idan kuma suna son su rabu ne saboda kowa na son a ce shi ne to gaskiya ba za su kai inda ake so rabuwar kawuna a gwamnatin kawance ta baro zai bude kofa ga 'yan adawa da kuma ita kanta jam'iyyar aprc ta tsohon shugaba yahya jami a cewar shugaban jam'iyyar ta aprc da ke rikon kwarya fa bakri tambajata nan gaba kaɗan za su sake dawa da ƙarfansu. su Uh, mun gudanar da zaɓe, uh, kuma an ce mu ta APRC ta faɗi, mun shigar da ƙorafi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tanada. Sai dai wani abin mamaki shine, ECOWAS da ƙasashen duniya ba wannan ne a gabansu ba, duk da mun san cewa ba gudanar da sahihin zaɓe ba. Burinsu kawai a kawo ƙarshen jami da APRC shekara ɗaya bayan barin mu mulki, babu wani labari da ke karaɗe kafafen yaɗa labarai na duniya sai abubuwan da aka ce mun yi marasa kyau ba a faɗin abu guda na alkhairi a kanmu wannan dalili ya sa muka ce bari mu kira al'ummar gambiya ba mu da kuɗin basu kawai mun sanar da su cewa za mu yi gangamin siyasa na farko bayan barin mu mulki don haka duk wanda ya yarda da mulkinmu da nasarorin aprc ya fito na sha mamaki da soyayyar da muka samu a wannan ranar domin ya kara mana ƙwarin gwiwa ganin lallai mun dawo mulki mun gane kuskurenmu masu sharhi da kan harkokin siyasar gambia na ganin cewa gwamnatin adama baro na da jan aiki a gaba wajen gamsar da jam'iyyun da suka kulla kawancen samun nasararsa fuskantar sabbin jam'iyyun adawa da kuma tsohuwar jam'iyya ta yahaya jami da ke sake kunno kai a siyasar kasar umaima sani abdulmomin sashen hausa radio france international